inda aka ce demokratiya abin yake da muhimmanci fiye da ko wani abu za ka duba cikin tafiyan demokratiya shine zabe na idan ba zabe ba za ka ce demokratiya ba ba zabe jama'a ba za su nuna wanda suke so da wanda ba su so ba wanda kuma suke bukata su tsaya jama'a su zabe su idan ba zabe taya za su tsaya a allah kika kuma zabe bisa ga shirye-shirye da suka yi ta kawo su canje-canje kamar ah, wannan na'ura da suka kawo na intanet zuwa ga kwamfuta wato ba sai an dauki zaben daga mazaban abin nan bayan da ake yi da to abu ne wanda yake ya ba da dama na ah, su mutanen inec guda da zaben nan a bisa ga doka kuma in dai ba an samu wasu abubuwa wasu matsaloli ba kuma to na ganin kamar zaben nan za a yi shi kuma jama'a yawanci za a yadda da shi kenan abin da ke nufi shine ita hukumar zabe eh, mun gamsu da irin shirye-shirye da suka yi har yanzu akwai yankunan da ake fama da wannan matsala waɗanda ake ganin cewa suna iya barazana ma ga zaben kansa da za a yi misali jihar zamfara jihar katsina jihar kaduna jihar niger wasu yankuna na waɗannan jihohi da yankin kudu masu gabas inda ipop masu fafutukar kafa kasar biafra suke tada hankali waɗannan wurare na daga cikin wuraren da ake da shakkun gudanar da zaɓe ita kanta hukumar zaɓe tana bayyana damuwa akan waɗannan yankuna ku a matsayinku na jam'iyyun siyasar najeriya menene damuwanku dangane da waɗannan wuri eto eh <laughs> kasan da wannan abubuwan kan lissafa tun rashin tsaro su ne muka dauka kamar abin da yake kalubalantar wannan zaben da za a yi su kadai da muke gani amma haka waye gari gwamnati da kanta ta jefar da kasa cikin wani masifa wanda ba mu gane kan shi ba me kake nufi da maganar canza kudi an hana ma mutane kudi hukumar zabe ma sun fara kuka cewa gashi nan an ce za a yi zabe ko ba su da kudi za su yi zabe rashin mai da aka ce ko da shike hukumar ah, abin nan na mai na kamfanin mai sun ce za su tabbatar da mai ya wadatar a lokacin to ba su tabbatar ya wadatar ba duk wannan lokaci sai yanzu za su wani wani wani abin da za su yi da za su za su tabbatar da abin ya to da su hana ma jama'a ne kuma nan ashe suna da shi suka hana eh, don me rashin kudi kuma ita hukumar central bank wato na kudi ta fito ta ce wancan kudi na dadin nan ba su da amfani kuma don abin da aka ba wadin su ya kare amma ka kawo su ba za a karba ba to kuma gashi ba ku fito da sabbin da aka ce za a yi amfani da shi ba in dai ba wani abu ne aka yi wani shiri daban na yi ma wannan zabe zangon kasa ba to me zai kawo wannan magana a wannan lokacin da muke ciki to yanzu me kuke so a to gashi gashi dai muna tafiya ai ko mu ga addu'a Allah ubangiji ya kawo mafita ga wannan abu don ni ban gaskiya magana kenan wannan barazana da wadanda abuwa suke yi ma wannan zaben da za a yi ba karamin ba zana ba ne kuma abu ne wanda yake ka tambaya cewa me ya hana a yi waɗannan abubuwa wannan shiri tun kafin wannan lokaci me ne what, is it kuma ana da ma dokokin da da da an kawo su ne kamar da aka yi na electoral law din nan da maganar da za a dinga yi yanzu shine idan an kama wani da wani laifi kaza ga irin hukuncin da aka ce za a yi mashi a rubuce an sa hannu sai a bari a zo a sha a sa mutane cikin wahala